الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته abu bata ji tabbata Allah salatu ya ce shi da amshi da tabbata na Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yinan na tsafo goyi gube gube ko tafi shi da guba ya safar 1435 hadin daidai da tafo shirini na disamba 2013 na ya ci gaba da ya littafiyan misalatun filkawa da fikihiyya ko? mana manzu mutum ya shek mani mai sa'adi na tara sa'adi rahimahullahu ta ne ce kawai da Bai baitiya ya shiga gubaici mangan والأصل في آداتنا الإباحة حتى يجيء حتى يجيء صارف الإباحة حتى يجيء يعني حتى يجيء وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور والأصل في آداتنا أصل الآداج يجب الإباحة wọ́n bọ òjì wọ́n bọ gajimu kó hàtà yẹ jí àsọ̀rí fún ibáhà ń ẹnà kan ẹnà daga mú bá hù ní gábíà tí wọ́n gan bí òjì aya kwa na láwọ́gán al'adá náà kuma adake al'ada wacce na yi ku nan ga zagin gwalo haramu ko makarona walaisa mashru'an mashiru an eh, ya na dina shari'ona min al'umuri min ya lamari shi buwa garin lazi fi shari'a na mazukur ban na sa'atu ya da shari'a ya yi buwana wale ga baiti ya mafari wai al'aslu fil adati al'ibaha illa bin ko? baiti ya baci al'aslu fil ibadati ko? alhazuru illa bin an yi dona ne? Mm. wale gan ƙa'ida guba na shekul islam ibn taimiyya mutu ganna shi yake dai su bi ta shubo ke dai mini usulu ya maza bai mama madubu na hambali budan ke dai annal asla fil al'ada ce al'aslu fi ha al'ibaha al'ada shi yana yi asali tubo na ibaha wa bojin wa boga jima falla yi haram min illa ma wadda da ta harimuhu adiyar na so ga ajiyar haramu ta ci ma sai da na zira bai gan wuce ta yi haramuna wa annal asla fil ibadati ina mai asali ibada jona annahu la yushra'u minha wa addina wa gan ibadan naja illa ma shara'ahu Allah wa rasuluhu inda gwayna Allah da tuce ga labidan shari'ona wale ga al'ada ngan na za an gi jaddaye nan de fifi da tufuwafe de titiye de bajaji de gagan ko da na jada ya ji ne yana musulunci wulujin haramu ya sai ya ci betu ciwi wulujin haramu ya inda gwayan na siga da karara na ko ci a gagan wuce su haramu na ko ga gada umumu ko ya kiyasu na jikina kiyas na yi sayi na kacin asali al'ada wani ba hatu wani halali dalilin mai laugan al'ada wani ibaha na ngai huwa lazi halaka lakun ma fil ardi jami'a Allah ngai e tuna da jali ta yi na fikin bane bayani ona? na lau ke je na fikin bane bayani ona to jali to je yabo za an ya jamfani gangani biyu wa bogi shakafa wa bogi indomi wa daga gaman ta shababi kauni fawwa minu sana ga ta zango ci shi yana mutu ka hafi da mini abu bugo chinese ne je wuta ya kuti na ala da je gindem na da ne gindem na ga je le bi a a na to jin hacha e da waki bo al'ada tubudan nga bo gije be bo wa bo gije be waji wa bo gije be foki wọ́n bọ́ jíṣẹ́ ká fọ́mí tó tukun yí nílẹ̀ jíyá china wọn pátá al'ada tubu don ẹ za a bẹ gaga zanigar jiyan jí cikin gani biya waji na wato tún ara amuru n'un ya nulo na ibaha wọ́n bí ọ̀rọ̀ bai fi àti fatawa shi ya ní gan zanto wani ga jíje bi waji na wato tún ara na a da gurupu ya gula tun da tun lamitura a yi na alhalin na mini ki budan mini al'ada tu budan abu magaji a kila ya shiga zai gaji ce bai wayi nan wane ki eh? mata shafa bi komi fuwa mini ga ajiyawa kina o hmm? mata shafa bi komi fuwa ki fuwa mini nwa ne na gazawa hmm? ne a tsega na al'ada ji nan kuma jin da ce ganji zugun ga ni bi sa sallam ne giye gani da gwaru in za ne giye da waji na waji gwaru ka bula waji sun ngai sai da ga ga wa giye da waji wa ni tasbi ki ya ji sun ya ne be ji ki an a ne da giye be e gwa gingini mutaya ba ta je mu diwule ne fa kwaji alalli no ju jara mu fi zawan gishi fulman harama zinatan Allah lati akhraja li ibadi tayyibati min rizqi man fifi wabo fin juice kashi wabo fin bobo wabo fi lakasera wabo fin wenko wabo fin wa gbele bata ne yike alibaha tufu wa ne da je fona wabo fostaros wabo fajallabiya wabo fashadda wabo fata kiyo ibahatu wa fashati tuma shi wa na tukeke wa na ba malanke iri na ji fin biyo yẹn sọ àti ẹ̀lájọ kò yí gbóró àti àfẹ́dùn ya ko wọ́n bọ̀ tó ko ṣán kó ń ta ń bíà wọ́n ta tá lára ta hausa turanci al'asufil e za a da shi gan ebo eh, da zanen ce ta turanci ta wato haramu ruwa baka ji ga ganji zugu ga a nabi gaban dashi ba da komi fawa minu na ga damuwa na ga zai da gudu sabi ci tugu min ya ne yahudi mu da ji kiyo mu da ki ebo eh, go ebo ne zai za shi zai ga kai da ne jiyan inda ci ajin ki a tafi nasa kwajin a lalliya zai nan ya wa bọ̀ títí ló pátá wa bautin kasakasan ah, ba shi kenan ba to wa ba wushe ba shi kenan ba to wa ba ka design ye wa ba ka biki wa ba palali wa ba palali mo wa ba yo bele wa ba ga pe mu wa ba de egbeji wa ba de nsusu pàtàkì yíò alìbáhà allazi alaka lakum ma fil ardi jami'an wallahi sakwai wayi sakwai wallahi sakwai yanne shi na wọ́n bọ̀ tẹ́ẹ̀sì wọ́n bọ̀ tẹ́ẹ̀sì wọ́n bọ̀ ojú sí méjì wọ́n bọ̀ tó tẹ́ẹ̀sì wọ́n bọ̀ tó tẹ́ẹ̀sì mú pàtàkì yìí náà ranar ciwe shi don zai je kaplot nan aje kashiri kila dai ga wele ga ga one plus one equal to two plus which will be cross ga n'anya ma da ne kuka da waya da ne isa o crossify e go Qur'an da ga wato ce tawilun bayidi ne dan ne idan ne za mu jagon a gaji to boko ne more a dai mila na da'ima ga wadda na da'ima a dai tiye ga wancan gan yan na ji alaka ga yan sun buyo na zai je ji kafin ne ji amfani da to sun alibaha salam

funu wọn tẹ níjẹ́ ó kájì náà bá dàmúwa àmáwọ̀ jẹ́ bìlìkì ẹ̀pọ̀ lóòjẹ́ bọ̀n nígbàáyé kí o nígbàáyé àrámù wọ́n lè muslim jù kí o muslim jù àwọn ìjọkàn kó lágbèsìn ilé yìí àgá àládáyà èyí ń làjí dégájì kí o nígbàájì bá lè ní ètò àná da ètò àwòrán a da bagin da ci wayu zo na ba ji na kamin wula wani bagin da ma'aji bawan al'ada ya gada wani ba ma al'ada na tsohon musulunci ba ko? inda haka ko mazan da ci ga al'ada ya waje ga je ga e ga wuce mai ganci ko ga cimi wale igiyar cibiyar ga jefi wani e ga wa lazari ta da ci na ga wani yadda su yi al'ada ya gada na ba amma musulunci al'ada na tsokin kwaga al'ada wọn àpá àwọn èṣì òun wà yóò lé nọ́sọ́jú gíà lédí kó tó mọ̀ mìsàlẹ̀ ọ̀tọ̀ ìzàgá àgẹ́bẹ̀ yìí tàbí àjíjá tàbí àpòyàwá yóò lé náà wà ń jù láyá máa mú kò sọ àyínà ní ìbájú kó ìmáyíkù fayin tallaka fala ta hilu nomin ba da ta tanki a zaujen gairawu amma dai ga ibo tun zamani mafari na yin zagin yau ebo buye yana da ya ba nu a gaga kai ba a diga jihani la ya fawa zanen shi a majan hmm. ga lori da akhbaru nisa ko aka bu sai bi jauzi waliki wale shi yake sai da wuce ya fi botun zamani ya to mafari wani inna bambam ko àmọ́ ọgbẹ́ ẹ̀gẹ́ wọ́n ń ṣe àrábù náà ní bàní problem àdínádọ́ wíó aláàdé ìwúlò ní kápílẹ̀ ní tòmú jẹ́ aláàdá òṣìṣọ́ kan láàrín láwọlúwá ṣìmáàtì wọ́n mọ̀tọ́ ṣìmáàtì gan ní aláwọ̀

da zuwa doge ya adiga jiko adizai adizai dabu na je ga al'ada irin wucin an ga al'ada ga ni bi la shira duk mi la fi bistilahi dan do ga jiki mu dan be ka yi wani ga wani cuce go welcome ye ga wani hankali ga shi zan ci so pale amango le wa bo on bai la parfuta e wa bu na yake marfa na iri mai goje jiki nan a fayana na wa da yi malama malama shi wato ga fayi ga da farfuta ne goje farfuta irin nore yi fi jan a yi ba haka. daga olaji laji biya laji bai dagan nan ta ibagon lamarin na gobe sarawi wa boye baba wa boye nda wa boye gugu bada wejo al aslu fil adati alibahatu ozo ezu ya ni na the part of adati al aslu ha alibaha mudda do kai musulunci ga yabo na mushriki un yasun na ka ga suno shi ya je mana daidai biya a ga musulmi ga yi umarni sabona ya wa fi shawul ya liga yana ya amina kun ya can Na ji daidai ne amrubun ruhai alkuzai ngai musa ya mushiriki jo ngaja a duniya ne ibrahim gbo ani bisa sallam gungunan ra'aytu amrubun luhay al-khuzai jaru qasabu fi nar jahannam fa bugun na jahannam amrubun luhay ke yusnu amru to sahabe na amrubun hasi. ba shi nan ba annabi ga Allahumma anjil walid ibn walidi Allah ga walidi ne ji walidi na gwa walidi ne ya gina musulmi walidi na mai babare kafiri a zai zuwa da suna ake yin da wula su tuje ba

al'aslu fiha al'ibahatu yóò ní kú ẹni sọ̀kọ́lájà àlébì lọ́jọ́ kú ẹ̀ ẹ́ pàdà kújọ́kùn ọgbọ́kùn mọ́nà yóò ní ẹ̀dọ́nà kú àmá al'ada gágbé títí ń ṣe gbogbo musulunci ko musulunci al'ada wọ́n ṣe kọwa al'ada ń jíyọ́ cross pollination wọ́n di kí o wọ́n jẹ yún self pollination wọ́n di kí o wọ́n jẹ yún wa ammal ibadatu mun ga ma ibada shi fare gan hakika Allah subhanahu wa ta'ala wajen halitta je ba bi ajibu tayu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun sai ji ali ta yaje lube ba hanya sai ba ga jibu ta ya ce ce ci ma bayani ji da lita tubo ko gani da ginta ne tucuri ke mina jibu ta ji awuna wanda na ile ma abu bayani ji ya alalillahi dinu alhalisu zandondo na gada watan balo bai tsoyeci umar ibada wacce jibo tsoyeci umar jike mina alibi sa a tsallamin labe na na ẹ̀tún zàwọn ti aga agwò àmá zànígádàwà tó ń bá lọ bá zàndó ní gádàwà tó ń bá kila ibada da ya zanu wacce nan kuwa ibada wato jama wani wato ya ci bujiya nan ta ci agwon na su haibu inda malamalu bin ne ya to rabu wani washe da kula a bisa hannu ma kanu ya malu na haka lafa sai ba ce tunalo na gagiya e zama ga ya tullo bi umar ke mina hannun bisa a sallam labiya yana ta ci agwon tuwa man amila manan laisa lai amuru na fawa raddu na hannun tun da ce tumuni a nisa sun da mataci ba nan a gage da su za wuce dalili yau kayi da yawa laisa mashiru an mina umuri garin lari fi shari'i na mazkur Dalili am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan billah am lahum shuraka'u ba da zai da bane shi shara'u lahum min ad-din ne ya ce da addini ya ma lam ya'zan billah na Allah zai zini tuwa nan a shawale ga Allah ga yi tuna ala shari'a dai nan ga ajiwo wani gaji ibada kaza wa ajiwo yau da zo na ko a ce za da tsaye ibada da kuka ruwi ko bi ra'ayi zanuwa ciya ne daga babu wani wa yau gamci sun gaji salatul fati salatul nari salatul tunan jina waji malidu waji wazifa waji wuridiri na sufa ya je jina wa tadiboku wa makabaro goba wani ne fata jiki a yan mun ji ba wuya ne ba khairul haji haji muhammadi ba wuya ne ba ba ne da alkhairi kana sun ba wuya ne ba sa mu ba mun ga zamu ce ji rashin fahimta yana ga bidiya ba ga na zamu ci ga ngo wajen mota gbogbo wà àjí wọ̀dá àfìtí wà àjí lóòrè the mota da is part of adatu a aslu fil adati alibaha amma àjí malidu yi kaza ya lokaci tsayu ya lada tsayu ya falalai tsayu ya tali fi al'ibadatu mu ya ji ibada ji to so a wane gan waji ba da sai na shari'a ga bi gangani mm. da Bai barki ya shiga guni ci ƙa'ida al-wasa'il la makasiri mm. man ga wasa'ilul umuri kal makasiri wa kun bi hadha al lizawa'idi wasa'ilul umuri da kwashiyayya kalma qasidi ke yana jiwa da jingwalo na guyo wa kun bi hada da hukumi da ba ba hukunci na na ya yana shiga da ke nan rolin waga al'ada tun gaba sojo e ti ga asali adatun rikiyar ya libahatu ta adake adatu na jingwa gwada wayan gochi na wala cinana ga jingwa gwada wani ko laji ganewa yani wale ga wasa ilu koji wani jigwa da lokiyo makasidu abe abeke ga cici na a ciji foro bayan ne yan wuce kanwa ya biya sai biyu ne wuce gashi yana di foro bayan nan yana wajibi a yabi a sai biyu yana wuce gaje wajibi yana hmm. sunna a yabi a sai biyu yana wuce gaje sunna yana ga kana yana kaga wa ya bayan wucewa sai biyu yana wuce gaje wuce gaje yana kana misali bani sallaji falilla inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta amma sai o ga da zalo masallaci a ne yin zalo masallaci to zaji kiyo zaji farin mu zakawa o gaji kiyo zakawa yi farilla yawa atu zakata amma misali wani ojo ciyawa tsakanin banki budon so ga zuwa withdraw shi e banki wuce na walo da withdraw shi ba na mutu gaji kiyo mutu gaji farilla mu walaki ya ce oya ko layi alal ibadi an ya budu wala yi ku bihi shai'a haƙi ya so ya ce wajibu to ya so ya ci gbogbo galẹ̀ lóòrò kó ba ci ma haƙi ya so ya ci na ma'a yà so ga da kàtújí a ṣe kàtújí a ṣe kí wọ́n dole haƙi ya manci waka zara buka an lata ta budu illa iya wa bil walidaini ihsana sai ji forgowa a jibuta ga nura sai un buyi wa moji bolo bolo bayan yaman ji to nawa mawa ma uta sibiti dole mu yo nawa ya da san nawa mi ne bo lati yaman ci oci asibiti un ci ma yelo asawa tu machine e bo wa ga palu to machine to aje kiyo wa je wa di hakiyayi ni woga ji wo yawo ji wa ci wo yawo fi woga dun yo fisko mo woga ji kaza kaza mo ngole na jikiyo ne hatu na tati ce wani ko ta waje to wadana amma wadda wasu shakafa shi zuko nga tati ci wabu kaga zan doro a lowa a madaci ga ku iyali ya waje wato no do shoshin aje wajibi ta ce wabu bo lakin nautin alwasa ilu la a kamul makasidi ko a kin ga to yana fila mai mun sallar tarawih yi sunna ko man kama ramadana imanin wace sabon wukira lau ma ta kaddama min zambi zana ya mai ramadan imani be wuci da imani ba da daga masu yake wani a fadi ne na wuji wakili an ko masallaci wa mai ji ko misali tarawih jun jira da sunna da nawa daga masallaci ya bai tarawih jun ake kiyo aje sunna haki ji alaka rishi nan alita shi nan to nan idole gun wuce ma wuce dole gun ziyara wa lóòlé ẹzàndà wí ibá wí mú bá hù àmá kága egun náà egun àti ibò dáadọ́ ló rá zàndà dára jù tó lè hù wọ́n ya na ziyara kó ta ẹnigá àfàjẹ́ jù zọ́ àlákún jù jùmọ́ àmá ẹnẹ yàrá mú náà wà lè rẹ̀ ṣírùkù làkàbọ̀rù náà yàrá mú ẹ̀kọ́ da ya tundondo na ga jingwa loto shirka ci ko ne wato ga shi kimo wato ga shi haramu ko ko din ibn ne ga man halafa bi ghairi la faqala shiraka na ji kudi mai bi ne so jaye wala fa to ci ba kina ke da fudu wa kabari kina ya bana ne sallallahu a wasallam ga la'ana allah al yahuda wa nasara la ne yace ta bata yahud bil nasara yita zu kubur anbiya'ihim masajida a kabari annabi ajila masallaci ke da fudu wa albarka be kabari jina wale to butu matsayin wa buta yan nan ga gwaro wa bi da buta ya ke dinana zina yara mu? ko azani yato azani falli do kula wahidin minu ma ni a ta jalda ya ci dace ba gibe ci daci na ya ladi ki alala ndo mina wa di mulala to ya kon do ne ga wa be ci da musulunci hukun ke wo to ci la jo nan mun da alaliya wa ya musulunci hukun ga mala ko ga kuli mu'mine guzumi abu sarin ga mu'mini ya ne ya wa ke wo to ya zagi gwa musulunci hukun gama la annabi sa sallam gan la usafihu nisa me yan zagi gwa ko ke bojo da kato be yin zagi na jizu mara ma moya na musulunci a annabi ga la ya kulu wannan rajulun min na salisu ma da ba ya ke boji da kato zagi ya gibo wa zina ke yin zagi su tura na musulunci hukan yabo ne ba gino ti yali yawan ajigwa lodi na gamala allahu gawa la tabaro jina tabaro jajayili yati al'ula ko ba ju fi fotofu yayin zagi musulunci jirgin musulunci hukan yabo ne ba ga tofu yayin zagi fai zagi wajen yadda ba kun gwaya ko zagi na yi ciwo ina jami'a a sobu wọ́n ní ẹni pátá àjíwá ló kí wọ́n àjíwá zina ẹjẹ́ mutu ya ramu sinan malhamuru wal maisiru wal ansabu wal azlamu zijisun min amali shaitani fajitani buhu ko? wale ya yi fi ya ramu alibu ya kulu muskirin hamur ya don gani ga teza nan ya yi wa kulu hamurin haram ya yi bata mai ya ramu ya na ga jingwalu ya yi fi na musulun jiki ya mutu kamar to kungiyoyi a zanen to shi ya yi nan cewa leje odo ya zanen cewa odo kai gina cewa gurgur kutu nan ta kin da shi musu ja ba ta kan ebo no wasali yo ne ja ji walo yanzu nan Ya go wasila na ga walo walo ramu nan njo gashi a ramu wasila na ga walo makaru nan njo gashi makaru wasila na ga walo wajibi nan njo gashi wajibi no le don ko ba no je wa kun bi hadal hukm lil zawaidina wa alayka hadi maqasid misali ke sallana amma je wasila na ji wani bane ga ke kina ke alula nan ke zandalo masallaci nan amma man doci ji manya usuli gyara babun nan a ga ke ganya alula nan ga nasin ya alula ke bi kai yayi za kuntum ila salati ya gane ya da sallah fa gusulu wujuhakum wa yadikum lil marafiq da karshe gani da yanayi a gumi ne ko wale gan alwasayar la'akawul makasidi ka'idanci kundocin rayin nan amma manyan wasu jajaga wasayilu a ga A aje wasila dabo na nasu be ganyen na wasilu yawon a jingwalon nan nwale na to yara buta wuce ya gandondo ko amma dai wasila dabo na asalin wasila wuce mu ba hulun? ko amma wa jingwalon yanzu ci nan ko laji ganewa zalibani wa yan lagiwa kuma ji zo mara mai waya wato lagi jinsa nga yi ga zo mara mai ma ko wace gwarzo da kato gangani bai ni zagi yoye na su shi bai bayan yau gan na shi ya yan na shi yara mu to suma to nu yara mu na zugun wuri tari mu ya gwen kibo wa jingwa mai yan na shi na ma yi mabe kibo mu ne mu so yara mu yan wuce jin yan wuce jan amma yin jike edinagbo na salin shi mu baku amma wajiwalu jiyo wajiwalu a ramu ne ramala mai jajen ya ga wuce ɗewu a yi gaba nike tsalla nan aka gaba laifimul wajibin ladi fawwa wajibu yana

kwa wa wa wa wanda tumu wato a sha ma buwa gada na goga ma yake tiya o goga na wajitiya daga wani wani wajitiya daga goga na yake waje dole kuli shiga na misali rin shi ta eje singa ya ramu kabu na wa laza lo bari kida singe na wato a ya ramu al wasail la akam maqasid eje singa ya ramu injini kuru na wee gwuo ịzacha laburukutu bịa ụgwọ chafe motoche ma ọchara ahụ ji eje na woto na, wa gwụ na gaji arụ ama ebo na alwasailu la aka mu maka asiri wọ́n yọ́ ẹ̀yànkú wọ́n jìgá wọ́n na gangan láàyà ní nàgbẹ̀mígbẹ̀mí gbogbo kùtù ní láti ẹjẹ́ náà ń na àrá àmì náà wọ́n na wá sí náà wọ́n náà na eh, ni wọ́n ẹ̀kọ́ àti ìsọ́nà wọ́n ni yìí yana ne ga wani asali injinin goyi mu bawu ko amma waga ya go burukutu ya za waga admira da la'annan lawul khamra sai ta lana buɗe ge to zane cinje na gai shariba to hamili a to zane launa wa mamuli ne to zane luda na wa asira to zai kauna wane wani goyi wani wani go burukutu ya zane ma ne ki kai ya ga wata shi wani wani wani bàbá ilé fẹ́ jíbi ọgbọ́ ọmọ ìjíjíbe ìjì hmm. hmm. ní ẹbú tọ́nà pẹ̀lú ìjìyà ìrẹ́ ẹ̀nàkọ́ alẹ́ sàmúdà àti ẹ̀sọ̀kú fàbí ẹkùn sára wasa'ilu aga guba aje wasa'ilu na asali ibahatu na amma je ilu na nasibi otu ganin na odo wasila wato a ke yi omu yin gwaci ya ta wafi ya kabaru o ko ya zada shi ta ya kabaru wufe ba duwa tsoyacin wani yiwa amma wunde ne ga albarka ya wani ga albarka ya na laje shirkun a amma na ko

والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التعثيم عنه والزلل والخطأ kuskure wal ikrahu gangani bi bakai wal nisyanu da tambaye asqatahu ma'budun ar-rahmanu ce ciye ne sura mani na wannan ciya ci lakin amma ma'an itilafi famba gangani da ya zo ladoki yau ji lalace ya subutul badal ngadi tabbatarwa sau gabatawo wayan tafi tasimu an huwa zalal wayan tafi a maganiya a tasimu ne laifi wa zalal gani bi cikin bi yi kwe ma'ana a lagun wa di lafiya. ń dẹ́mí ní eré àfihàn tí ó ṣe gẹ̀rẹ́ àmì ètò ìtìnú jẹ ìyàwó ìṣújì ní kọ́ tí ó ti jí láì fòrò gá jíyàn mọ́kànlá ìgá lẹ́yìn alúgbà àmá yẹn ló tí ó ti gọ́wọ́ jìnà ọ̀gábẹ́dà ájí kúskúrò ìdánwò kó yẹn ló tí ó ti gọ́wọ́ lọ́ọ̀lúgbà ọ̀gábẹ́dà àbàtàwọ̀ ti lúgbà ko ma ji wakilas wadda wala yin dokoki wace aji wale ba wannan sai ta kiyo a waya ya bana annabi sallallahu alaihi wasallam ga ufiya li ummati anil khata'i ce ki fada aluma yan ya bijici wani siyani be tambaye wa mastukurihu alaihi gangani be na gajati le gaji ne ko ta rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ko ne gan ka'ida na je muhimmanci zarawi hadis ngole ezuluji kuskure sai ce a faduwi e rike madda tsakani almasailul ilmiya bi almasailul amaliya ci ganna ba ya almasailul ilmiya musulmi masalai ilimi masalai amaliya su ne tuji tí wọ́n jí gáàdì rẹ̀ gúngbò agaga wagan masailu ilimiya wace masala akida agaga wagan masailu amaliya wace masala ya furu jin sallafiya zuwa ga kaluwa jijiya waje wọ́n lè zọ́nà kó ezaga cibici kawaya ki dabo ko ezaci a biki ko iba dabo ko ezaci a cibici wuce mu'amala ba sai ta fabi mutazila shi a zaba faru na kan gaje zaga a biki a ki dan waje kafiri amma ga a biki sai na ji a wa ni wa waje kafiri a alisunai ta ci ganna ba ogalo muktasaru sawaiki ibn qayyim ga wuce dadi ɗaru yau ko? Number two, hadisi na Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ga zanuci hadisi ya zanen rakun yuna ko? Hmm. yanki ci mata gonin wanda ya ga Allahumma anta abudi wa an rabbuka Allah wa gai wa gai ce wa gai wuji yan yan mai ce ce wai annabi ya aqsa ani shiddatil farqi dan na ci ce wai kibo matuka ya ya gbafo aka ga ebo na ebe kafin cuga ne agunwa ga malla a da kayan laisa kullum wa ka fil kufuri wa ka al kufuru alayhi laisa eh? kullum wa ka fil kufuri wa ka al kufuru alayhi kun da bata ne ga ya da kafin to ne ga kafin ta ya ta ciwa imma nan da bata ne ga to kafin to ne ga ya kafiriya ebo na ojo wa ba ta wuya ojo wa ba ta inna fina njon wa ci bishi rabbana la tu'akhidna na nasina au akhtana wuji wa junti lasji illa man ukra qalbu mutma'innun bil imani wuji wa to biya wa ma kunna na ta na ba'sa rasula ngoji gani ako e bogo ga fe jine fe da ida ji kafiri hawo man mai ya e ga yamman wuce ko shigan da alkudatu shar'i ne gani da rasikuna fil ilimi man qala li akhi ya kafir ana ga ga juga kafirina faqad ba'a biha ahaduhuma ngo ji ana ko da hmm. bugo ya ba wal khata' wal ikrah wal nisyan asqatahu ma'budun ar-rahman dan wace <clears throat> kan goci zan goci a sai ito da kafire nan wani da kafira nan unji ka kato wato a sha ba zo sai kuburo

kafirci hakkin so ci yobe tucuyi wai da kafir hakkin so ci yobe tucuyi mun ji gazan da care man kana rabbul alamin wa abduhu qad kaffarahu fa zaka zu kufrani ran so ci be tucuyi ga ga kafiri na ne ya yi kafiri ne mun ko da bugu kai da ga kai kafiri kilo wa ga ga shuruti da ga ga mawa ni ya go consider ajuti na sa zanwaci ma ga ga ya dai wa ya tuba ya eh, dai wa ya gama mai dai wa ya tun abu a ah, dai dai kirawo ni ya buwa ko in ga alba na wajen gawa kalbo mutu mai yin bili imani amma kawai ga batun wace ya ji lalace ga wani haƙƙi ma haƙƙin halitta ne ba wa gafidin na compensation ji

fearlessness wọ́wọ́ yà tí wọ́wọ́ yà tí wọ́wọ́ fíẹ̀fíẹ̀fínà bọ́wọ́ yà tí bá ń lóṣó àṣàwà yìí ee rúfì àwọn mọ́tílá kọ́tà àwọn ènìyàn ni mọ́tíkùnrin wà lẹ́yìn wà dé oúnjẹ gájìká yóò zọ̀kọ́ so alaikum salam idan eh, an ga wancan gosa da katar hmm. ya madan bayanin wasu bayani a rabi a ga wani bayani su a rabi ne ga kayan da hansu ke dabo kayan da hansu ke jigiyar kun dabo bai ce yankulo bai ci 27 ga wani masa'iri lakami fita da ya fuce la'izar ta kallafa waka wamin masa'iri lakami mini matsala yan hukunci jo fi itabe e tiye na labitu yana ya subutu wani lari tabbatarwa la'izar ta kalla wuje kaku na wabe yi kini kawai fawaka a kunci ciwo cuta ti ugona ma ga kima na yin nan e ji dabo wani jikini buja zai ga taju taju Ngayi layi furo ni taju bi hukumiyar ko laji ganewa misali eh ji dabo hukunci ga ji tabbatar wa ce wa lami tun yan doce wa ji ga yabo ni jiki ni buji na yabo ni ga jiki ni buji hukunci ga gari gole ko misali ebe ya kun eh ji dabo wi majulu eh ji dabo ne majulu na eh sai da wani majulu ne rakun jikin wai biyan wani wani gbe rakun ne biya ma ke ku ba ku waje a a so waje kun rakun na ga ba to rakun to gina ku ba ku ne ga wai ku ya zo wa ga ji kawai ga ni ku a wayo ban da kiya han naya ego ne ji na ba ni na tabi unni unni ulami latun nu wala di ban da nan ko waje nan yakun waje gane wuriya wuriya ma haɗe yawon wagan ya wuriya na ya gi na ba kawai wuriya ne wani kuya amma mai kun na saya waya nun kuma wa kun ruwa mu yi wa eh? wani no le no wa jiki wa lami la tudo yi wa min masaila ka min masaila yau kun yau fi ittabi ẹni ìtẹ̀bí nígbà ìkí ẹ̀yí dẹ́gbó wọn lámìlátún yẹn èyí iná gùnbà kóòrò lámìlátún nù wọ́n láti ká rẹwà gbèrè ti gbọ̀n wọ́n lámìlátún ti gbọ̀n inú e ilé gbèrè gun ní wo wọ́n ti tàbí tí ó ẹgbẹ́ wọn rẹ̀ ti mẹ́ẹ̀mí ń lọkúnyàwó ń jẹ́ à ń kẹ̀lẹ́ àbúlọ́ọ̀kù jẹ́ gútùn àìlẹ́ láti foundation fi kí n bọ̀bẹ̀ òdò wà gangan ní ṣe nílé ànáyà ǹgá àmìyà fi kí èyí kún àwẹ̀ àwọn foundation na foundation wani wuya foundation fi no ne ko yen na ji wa lami la to ji wa na tsali ya da wa da kun yi tiklalan ya ne mi na ma foundation yun na to guji mun ga ni kun awu ban be na to ban na kala na to ta fike wani wala ku katana da fike mun ba me ji ma misali da shi nga ga eh ejina guniya nan yonan egina kuma ku bonu ga ku amanu kun na yawa ya no nga ya ci lu gwa nan no lu maji na ga maji o to ku egin ole ka kunan na maji da na zugun wo ku egin kun istiklalan to bane kan ku ci ya gidi ta dun lin nabiya ko ya diga da hakim na kai da apply eh? hmm. ta misali ba nan dude kwankwani

to kwakwari na caguni bai baka kwakwari na tabi ulli yana ya sani wace ginin zaribani man ya ja gagan eh ina jiri yake an yato lakwa ko amma in zage ga yari ji ki gan wuji kiyo wọ́n yá zàbáyí muhammadu ní ṣìdá náà wọ́n dé yí wọ́n yí kakù náà mọ́ muhammadu náà wọ́n ti dé agún ní náà kánágá mẹ́yí wọ́n pẹ̀lú ko láti àkó àbákàkù muhammadu lágán àti àná wọn gágbé ìgbé o àmá wọ́n dé chízo àfẹ́lú lè lule sáré àkàtún yìí ìbàdẹ́yìn ń lè ti ìbàgó ká nù ú ti ń gá àbí mẹ́jì ń ràjí kan lẹ́nu to tó àti fíjọ òjì fẹ́ yìí o sai zagi jibe duda ADU muhammadu bani dr shekku zari o kan gane jibe ne kyau jibe gine gawa wayo mutane jiyawo wuri ya ce ga a amma akwai kai sa kwaya wuce albarka kaza kaza kaza kaza kaza masha Allah ba muhammadu ya biye fuka buga a gan gani a jan kai Allah akwai kwaya jini albarka masha Allah zai mai nuna ga zinabu wato ka zainabu zainabu zainab wani zakalin na jihajili ba gana su fita don gan a ya momo da biya da nodi ya wuce biya bani ta shagalin ga wani gbanin nan ya waga haji kiyo ya waga allah ya ko kawai yi wa eriyin tu shahada na e kana فإن لم يكونا رجلين فالرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء يدعوا إيريون kaga haji zabaji guba a dai rawuji eh kaga haji zabaji guba a dai zaji guba baji ni go yadda yake ce da bai da na shi da go kawayin zaji niga ga jiriwa ga gu zanne ya zanne dai a ga gu zanne gama ma zanne a ga gu na maza kaza da zakaza ragu nan nufe mautiya nan ɓare ji gani ako midwest da zai ji biya ne a gaji kiyar a gago wadda wani yan na ji mu biye goji asali yin zai je ji midwest na layar zai je magina gara gida ga ce a ta goji na ituwa wani ko yan na fi a gaji giyar yi wa ma'ana ta daye ne ci goci mai fi baniwa su jiwa baniwa ya zama gugun gai na sai na yanar health teknoloji gani zugun lambar yin technology media latar mashin yi nan a bangar da yanayi bai yin wani jiyan wani taifin su fi doyi wani jiyan jaje yi rinyuwa wani tsohon sai yi na wadiya sai rediyo ya da ko ta gbogbo wà ní ipá tó káìdá tààjú tààjú ìbá ọgbọ̀ ìdíjí o ọmọ àpláyọ mùsára ìbára ìkìnà rán mùsára tààjú ìyànà tí láti ọ̀nà mhm. ìkẹ́ ti ṣe mhm. gájẹ́ ọ̀ṣì so na inú sí àná ti ká pọ́n ti dúdà steel

kai da ya goro na da son katu ma ya daki ya su ba da gaji ne والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد والعرف عرف عرفي الآدم زوانجي e lotin elotun biyoyin izawarar adike gabe hukumun mina shari'i sharifi lam yuhad hukumun hukumcin doci mina shari'i sharifi daga ba shari'a musulunci na gina lam yuhad a majukiya nan a majifayin wani mana adaukan jana na gaji ma ne na mai fi gida gagan al'adatu muhakkama al'adar yone jiki na ne lotun gangani da yi na a da hadisun ne ne lazayar da wani ga hadatul baladi kai a zuwa ya hadisi ya ja ni ke zuwa Allah wa nole shari'a bi la bayan doci ko wuce wuce tafsiri wuce wuce fasara wa ne wa lotun duniya amma yanda ci kaga jin hajja inda wa lotu bene ke na nga ga wa ashuruhunna bil ma'rufi eji bolo bolo lo bayin zagi bil ma'rufi society e bo te ye bil ma'rufi o ki urfi o ki ye ne bagaji ya yi zagi ade ba ne be ni eno lóye eji dabo de abẹ́bìk yẹ́yù yẹ́yí ti yìí ke tufuwa fun wadda na yi na wale dana ko wa ma yi kashi ma wa ma ji zalunci ma wa ma ci bi na kuma na is normal ko na ji na ji yi hukuni kanti kanti uru fiye gaji su ce zage zage sannan ya boye yi wa dan yi wa duka zo kishiwo na ka labari wadda na kan bai yi jilitan wadda na ya kurbe yi jilitan wadda buka musulai ko ko bunu shere ko kowa ya to sayu ko wa lokacin da waye dan gogan gani juyi na wace eh? shi hankali yayi shi hankali no yanda kwata ke wa ashiruhun bil ma'rufi e bona kan wace wajen ne ma'rufo society bona zaji na gajin jonga ma'rufo ma ina aka ina kale agbanin na e ba dabo gada waga yi wa ya wuce gunan gangani da cibiyar a sai ga zane ci mi bi na kuyo wani ke mine yi waje wala daya urufi yadda na wuce yana yi marufu babu ne zage gune bai ci bayan sai bai karo ko bai gafi ko waga ya jiya jaga ga ga a ga? waje marufu yawa alali mo ga da su sa cin doki ebo to ne ga shi wuce daci ba shi shi ko da daci ba washi daga wanta wuce wusa yayi mini ce laguna na ɗaya ga ya banda ya goyi da yi aka wajen ya ko na biyan ne is there marufu yà ń tẹ̀lé wani nínú ẹnlẹ̀ yìí màrúfù èjì ń lọ́tí wọn wọ́n dé láti ṣẹ́kọ̀ ọgbà ba inú rẹ̀ èsẹ́ ìdásangẹ́ni wọ́n da agbójìbẹ̀ nú rẹ̀ dé

yanayi marufu da nan gaci wani yi waje ga roba wato lada an ga sajin wani kiyo wulashin alali no kake da da nan gaci yanayi marufu na wa kawo kawai yawa wato lokaci ya bi da ba ne a da shi shakata wani gaci ko gajin gaci ko da nutu ya lado ruji walawa bai zai wankali cuta ware yan naji wa consider kima da tabi yan da bato hmm? urufu sunan go pati yi kaza kaza ba ta ki yiwo urufu bil ki budan da daga ga ne fi abun do ku zaro lanu ji bil walidaini wo ji telephone yu wo ji wo sauri asibiti wa ka baza shawara sun wa wa ba ta kiri nan ba ta wa ga fiye birnin ba zai wale urfin gama suke bitamiyan e ba zan bo onye hankali a náà gánú tó fi jìrọ̀mbó wòtí àwọn tó fù elégán no problem àti agáyé urfin ẹ bá wú e ba mọ́jẹ́ onye hankali ọgá àti agájẹ́ elégán gà níwọ̀n ní ojú wálá sọ àlégán wà jí kí o wà consider yẹn nẹ́ṣi lẹ́tìlára àmì ogun wọ́n e lé ẹ̀yìn falegun nínú tí èkè ṣe òkú kan mọ̀ wọ́n sáá ní jẹ̀náìlá ajin ọ̀dàjí Sallah, máa ọ̀dàjí àtàzíyà sálà àdẹ́gbò ọ̀sáà ní sálà ìdálùyàwó ọ̀sáà níyàwó ìlàgá àmàyí ọ̀jọ́ àbáríkà kó wà lè záyé òtún ìjàgánsá ní wádìí yi òjìyàwó wa àlẹ́kẹ́rin ló ti òjìyàwó mátàkì yìí náà wà lè gwalajin sọ̀tìrín ìrìnàjì na bàárà yẹn ne lè ne gáàbí ni agwo ni aláàwẹ̀ lẹ́fọ̀sí agreement kíyẹ̀ ìtàní yóò fúrù fi kọ́ tẹ̀mẹ̀ fẹ́ láìpẹ̀sá ní ẹkùn lẹ́yìn dẹ̀lẹ̀ ìgbìlẹ̀ yóò bójú ẹ̀lẹ́gbọ́ ba gbanin ke joshi nan ko kezu ishe kwakwakwani kezu jika ina ta a ki a oru fiye da naucin kiwon e ki ma na wa kiwon nan ko shi kenan bai kiye ga wajen ni ga mu'ajilin mahzuri qabla anihi qad a bil khusrani ma hirmanihi mu'ajilin mahzuri sane da ajiye wunciganwa da na kana kabla anihi kami lokaci na kadiba abil kusurani ma hirmanihi zanen wade ga bayan ngajin asara ma ke biyan wucin mai kai da yin ta ajiyar shi an kabla awanihi uki ba bi hirmanihi ko da kawai da yadda rajabu ko man ta ajiyar shi an kabla awanihi uki ba bi hirmanihi wale ga mazala kamar gafiya wannan misali bani e zaga zanen wa guza wucin na wu wa wucin ja ya zane ji wasu ya ciya wani waga wucin wu wasu ya ci wucin na ajiya wani wa jiki a <laughs> eh wa je biya misali misali gwelali misali e zaga jikin wani zo wa ji zagun ko eji ajiba bugun ko eji nana kina gun da babu jikiya wanda babu waye bo wanda da je gun ji ba baba da yo baba ga wata baba da wasu bi banki baba da da waji kaza baba da waji kaza mu da ce gun ga ci ce ji wala ga ci ce ji to mu ce so fa gun da makanta to su bi baba ga waya ya ta ngwe da no lutu ba ya wiwo ba ne ga waswa ne ga waswa wa ku to ku a da suna ko ka tun ga su ba ya wusa gaskiya jibe jikiya

nínú ẹwọ́ ń mbụ 5 million láláyà dàkànlá pẹ̀lú ọlájíká níwà gbogbo ga tú wọ́n máa wọ̀ sí àjíká àdàkíjọ àdáwọ̀ sí àwàyàdà náà jí wọ́n sí ìtìyà ní wọ̀ sí yẹ́ tí tó so nẹ̀rí áúdẹ́ zanen na ji wasu ya jaji ɓoga wasu ya jiyan ga alafa su ya na hangar na zuku wani fe lagwa falaganci mutum wani je miliyoni a biya ni kun ga shi na wannan wace na abin na gula na da su ta gishi shi ya e ko wa jiki wani tuye wani a ji wasu ya ciya wani zanen ga dawo mu lalata ko je za wuce ne ji wasu ya ciya wani wula tuto ba ni ni mu fe jiki mu fe da tekin ya mu bai ci ala za wuce hawu ko a yaki la tufi ko mutum da wu waje zai wu zane ce tu ebo da da waje wasu ya ci yawa yi wa da giya wa da benefit ya wasu ya ci wuce biya mai guyo ku? ta ebogo wa jike ngadon wani kuma misali ya zawo ma ila jike an? ila wo ma ya zanen e wa magani na zugun wacigan wagan iniwu da wugun ya ebe na wagun ga yi kan wuji da dabarai gaji na zugun ube gan wuya wọ́n yí gáyà kó wọ́n gáyì òṣìgán imi ya imi dé gáyì gùn ìdọ́ọ̀dà mẹ́títú imi gújùgún káwọn ẹ́ sẹ́kì òkú ẹ́kẹ̀ ṣáàrùn ẹgbẹ́ kí wo ń yí òye ẹgbẹ́ òun ga ẹjọ́gún jí mọ́ aláì lẹ́gbẹ́ yí òye àwọn ẹgbẹ́ pípa ẹ̀rùn ga ẹjọ́gún jí mọ́ àwọn pa ọmọ egun yí dáwọn ìyá ilé ìzọ́ ńláyẹ́ntọ̀ láàkùnrin bá inú is different thing àmọ́ ń gá ìrẹ̀jì ó ń pàpá ń pàpá lahunji waje shi sho kawai yi miya wafe tanye waje tanye wafe su imi na mai guri da imi na gawa wajibu saki ni ko saki gubo ya bani nun da yi da yanzu la kula da na yi hmm. wa guri to so za shi shiga kwa sun wala da ma ga kamar yi wayo sun ya ce wasu a ga da yi yiwa ga mu a shiga guri amma waga tanye waciwa don mu ji wa kuma waciwa ga wajibu maza maza wala waya na lai a ƙwawon wuyi mata adina shi an kabla ni wuki ba biyu rumani Izo? Gbàrún gají ẹ̀jì ẹgbẹ́jẹ́ ń ga ìlànà oṣù gajẹ́ fún jímọ̀ àbẹ́dẹ́bà ní ẹ̀yẹ tí mi lẹ́kúnlẹ̀ òkìnà. Wọ́n dé á ń gbé ti dá ṣe ní kàzọ́ bẹ̀gán tó náà ń àwọn ẹ̀pá tẹ́gì ìlànà ẹ̀mọ̀ àwọn

lọ́lọ́ tí ó wúyọ lọ́mọ náà wú kí bàbí ìrìnmá ní ẹwọ́n ṣe náà báná àrùn fún wọlé jẹmọ́ muslim jẹ ìdífẹ́ ní àkílọ̀ ń yìí rẹ̀ kó mọ́ ìrìn náà ní bíbá àzọ́lẹ̀m gan zanega díẹ̀ ti dá alhàrírù fún ìṣọ́ mínísà bá yíyọ wọ́n àdé alhàrírù fún fún àlìkíyà mìíràn zanega díẹ̀ ti fẹ́ dàdà fíjì ó ṣiṣẹ́ lẹ́yẹ ìṣẹ́ náà ní àlìkíyà mìíràn wọ́n díẹ̀ jù jálẹ̀ jíṣíṣì ní àlìkíyà mìíràn gbogbo wọ́n lè àdínkù lọ́dọ̀ láti yìí wọ́n ní àjàjá fún so matsala yin guru baiti yin gbowaci ko wa in ata tahrimu fi nafsil amal aw shartuhu fadhu fasadin wa khalal wa mutlifun mu'diyatin laysa yadmanu بعد الدفاع بالتي هي أحسن وإن أتى التحريم في نفس الأمل haramu ba ga dade da ya tiye to aw shartuhu wa masharatu fazu fasadin wa halal yatun gani wa da aibu wa mutilifun muziyatun laisa yadmanu wa mutilifu rana mai yaji lalace da gugunan moziyati laifa ya zumanu sannan laiwa ba da defa'i billaci ya asanu da na waje sai biye wucin gwargwadon hali na ga dogin da zuwa ne wadda ake yaga ni nore abike ibada gacicinu amma ya zauji ya kwanya ramu ko a ramu a gandun ba ya zafi ba da wucin ko sharafi ube tun rani ya zaji sallah da lokaci na kan sallah jinin ko ngole sallah na ja ko ya zaji sallah wuje wa alkibla ngole ya wa alkibla min sharafi sallah budon na sharafi na tarbe zuwa sallah na ja ko ya zaji sallah da jisa madajuyi ko ya zaji sallah umarji kiyayen umarlaniya laniya a rukuni mulki mini rukuni sallah ta yaɗe wunji a da diga lole yadda ɓata cajin ibadan na gya ko to mai fo na ja kan ga yanzu ga a sun nan ko yi lazuwa ko yi fita ya zaga sun febo ibadan na gya amma ibada ga cici

alim sa asalin kan na ba ja fa wayan alhariru na. to ba ri ki ku tin sallaza nan sallaza na ja ma ni dile ti yake ya wa alhariru nu fa nan ko za ba ji na ji salla ma ru kan za zinariya dan wa ga yabo ni waru kan zinariya dan salla wanya yabo ni naji alaka da zati ba da ko me sharar juna amma wajen ne fi din nan ku ji nan amma sai e zagayen ya ganyi don kwazo ko? ẹgbọ́nà wẹ̀rẹ̀ wà lágúnlá kí no problem àmẹ́ ya ganyi don kwazo mọ́jí wọ́n lágúnlá kí agbá tún jẹ́ àjífàró lábàtàwọ̀ sálibárí ẹ̀ẹ́ e,

amma mai wa ji man ta ajila shi an kabla kablawa ne wuki ba biyu mani dogon mini basic misali ubo zane ga wula nawa gida nan wunan wako mm. ta wai ni kali ne zama laifi ji laifi za wancin masara za wancin lada alikiya na gu wacce ubo sama da mira yagi gunan gbawai guji mm. eh? ọgáàjì kílá

na'am ibn rajab gaman man atlafa an yi dafi a lahu da ne ga yanzu ti duniya ebo kibonin eh ebo eguna wala tuna lan wa laibuwa wa in aslafa li dafiya za wu biyi domin abu wa ya takarraju alayhi masalan cikin masala wuce ya ganji misali bani so ko misali da ci da shi tako da kawai da yadda rajabu ta aliyu ne biya ya so yi a ga kara ga gafiye ya nno ko shi gane "ako", kaga a masa kara kiyaye ya gaji kiyo ya gaji wa sai lannan ba za ni fiye ce hunu <laughs> ya bakaru ya bakaru ke in ba a ga da zubar da jika ce cewa eh? <laughs> ya 哎，你们这，你，我不能干了，就，我做，他们干了啦，开，مسألة يقولوا وآل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالآلين wa al kalima al ana da alif da lam yana mm. tufidul kulli wa la ifada ifada kalima kullu bi fil umum bayan umum fil jam'i wal ifrad kal alini bayan jam'u bi mufrad ke kina ta al alimuna fa ne gan al al ngai mufrad al na da alif da lam yana ko ne ji ifada al istigra kunan wajamini fi ga umumu jo wal asli innal insana lafi khusr innal insana lalle a ga zan yi bayani a ji asara dan bai zai jabe da an kirgina a ci foro betun a ci foro ngani dai a kulina innal insana kulika halu'a innal insana lazalumun kafar ba tare su ga wane ga mini misali ubu ki an ne ga da suna shi ya ci na da sifa shi ya ci na ki alhayyul mu na ki alalim na ki rahman na ki arrahim na ki al ki alaliyul ala na ki alazimul kabir na ba ta yana jima'a da kiyan an ga nan al na mai ke ga dajen gobe ke ba ce da daga ya ayyuwa nasu tumul fukara hu ilallah ya ga yi ba ta talaka lo bai ce ci wawar ganiyu yu alhamid. ya ayyuwa nasu ta taqrabu ya yi ni su ne ce ci ya ayyuwa na amanu yana ya yi imani jina innamal na najasun ila mushriki najasa yo innal na wal ta hadda kace innamal a'malu bin wal alimi pata wa kiyo ya mazale baiti wuta ya ci wannan kira to sai siyakin nafi to fil ya ke na hayi wannan kirati na kira shi." siyakin nafi na bi na na famba de nafi na tuntil umuma au siyakin nahai wala umumu bi kuma siyako yana yi wọle ko annake lati fi siyakin nafi tufid al-umumi wannake lati fi siyakin nahai tufid al-umumi nakira na kira na bi siyakun nafi wa nake la ilaha illa allah na la nafiya ilaha na kira ya buga na kira tufi da yakin na fi abu mana yando na ga adibu ta ce a to sama to ke na bata wuya sai Allah goji la haula wala quwwata illa billah la nafiya haula na kira na kira tufi da yakin na fi umum wala yuhituna bi shay min ilmihi illa bima sha'a la la nafiyu bi shay'in nakira ngo ne don ko amin doro ke ni ne ma sai na ba su ci nan yau mala tamliku nafsun li nafsin shay'an efo ra'ayin rayin doci wajen mallakawa rayin doci wajen mutanen la nafiya nafsun na kira ta ebe ko rayin dondo ga yawa wawali ya fuye wa kwamun annakira su fi siyakin nayi bai wani fadin umumu wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la nafiya ilahan nakira wa annal masajid fala tad'u ma'allahi ahada la nafiya ahada na kira. rogo wale bẹ́ẹ̀ni bayan wuyi jenu wuyi wali wuyi kabari wuyi gidi wuyi tsawa wuyi tsanyi bata ni ya pátá ní ne bai riba ma ji kiyo na zalika gadan illa an sha Allah la nakira fi ba zai ji gane uku mm. kafin fara wale foda ni gane shi Bai baikin yagba wadda guni ci kaza kaza kaman wa ma tufi dani ma'an kullum umumi ya ukhayya fasma'a kaza kaman a shi a kalima yamman ko lafazin yamman min yi asmanu wasu lokon yadda da akili wa ma da ma ya da akili to fi da ni ma an mu ba abun wani lai fada da yan kullum umumi ta waje fada ya amu ya okai ya fasma a ya waye gimi shi ta yi ya waye shi tubagan nan man bi ma min alfazu umumun budan misali man alam tara anna allaha yasjudu lahu man fi samawati wa man fil ardi wele ga yana da sama patan kan da shi patan ya juzu da tsecha man amila salihan min zakarin aw unsa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba dan ga lokacin kirki min ya zaba yo ko min ya yi na yo mai mu'mini ya ya yura wa tun fici yayi yi rayuwa wani jami na da mm. lafi wani man kafa maqama rabbihi jannatan zane ga suna ya gbaro na wajiyi ta yace ce go fali kiyami na da jannatan jannatan a jannatin min zahabi wa jannatin min fidokin ko wa man yattaqillaha zan ga suna yace so yake na yaji Allahu makhraja ga ga wanzu wayu daga bafiyo wọ́n tún kò nínú àtìláyà tàbí tó ti máa jáàdì kí ìdẹ̀rẹ̀ bàdún pẹ̀lú àná wà lè nẹ́fà sí ààmù yìí náà wà mọ́n àsìdákù nínú aláhì hadisa wà mọ́n kila adiza dabo na magaskiya ta kuto yi cina adiza na magaskiya adiza na maza ba a kuto yi cina ba ta lafaziyan mamman ne ba ta umumu shuyo wa man yadu ma Allah ilahan akhara dan ga da yi zanu ji famba bi Allah ma za yi ci zanu ci kai na la burhana lahu bihi madadalin da ce ke yi wa nan fa inna ma yusabuhu inda rabbi hadda karshe alika ba ta lafaziyan umumu na, wa sai kaga sada no fiye kaya <laughs> alibratu bi umumi lafzi la bi khususi sababi ngalla aya ni na gaga baban na ji ta kabare shi tijani ma ba kunya za su suna lafazin man manna yau fi ba da ana ba ta kuwa to zai jiwa na hasafi a ga ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء kana ga mutu so ji an da tuciwi na zawo ci hafa da zai zace ta ni majamin ya ne wanda za gaskiya ji na man eh to ba yi to lagi ko to da kan to nu ba bugo am wa mai yargabu an millati ibrahim illa man safiya sau ba ta alaikum da shi na ni wale misaliyan mama lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi yana da sama da kina ce ki buji ya wuyan ngole fayi ne nan kare ya bata ki fe gani al aslu al adatu al ibahatu al aslu fil ashiya ki al da wayan da ga da yake ki bolon ya ce tari bana to a ti dai man na je ruwa mini manyan su lujo cikin al'asu fil ashiyayi ga waloji wakafi wani rajiki mu talagwa to doro ma araja ga kuma ne ga lajujo lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi ene da sama wana be ne da kin bona so ko buji wewo e gogo e zai ji tasoru fi da mulki so ko ba sai be zai so koi no ya na ko zai shi maza al-asru fi alibatu sai be nan na ludi talimu ne na a ganin da sakwa zinuci ya ni za Allah alaka lakum ma fi al-ardi a e gogo zai tuni kashin jela <laughs> nawa ma tahmilu min unsa wala dau illa bi ilmihi inda da je wa ma ke maja sai da ilimi ya ce ci wa ma atakum ar-rasul fakuzu ma nahakum anhu fanta fata ne lafazin amujin nan ki ya gbawa da mutunci wa misluhu al-mufradu idh yudafu fafham fafhamu ta tarush da ma yudafu wa misluhu misali yadda wuce ya bai amu al iziyu dafu yudafu mufradu na ji dafa nan fafaham yi fahimta ya gana na wade ta rush da ba yi dafu sai cuji ba wuya waye tiye kiwo ya na jeji dafa nan wale ga mufradu dafu kiwo hmm? mini sai ga yawon mu mu budan wa amma bi ne matura matirabika fahadis ni mai tsoci ya wefe ba su ya zanuci sai gunwu ya zaje Wole, ni ma wuce dokun don gurin waye ba mana ni ba ta kawai muskanagi ni mai hansaiti ni mai bayane ni mai lafiya ni mai zada ni mai yagwa ni mai shi da rayo ni mai bawai musulunci ni mai bawu da sunna ko ni mai hankali ni mai susun ní mẹ́jẹ̀jì ní mẹ́tífí wọ́n bí sí ààrùn a shawale ne ni mun su kujin wani dukun ga sai lugo su kuga yawo kan guji ni ma ko waje wa waje ni ma mare yana so yake yawo na gawo ngamalla yebo ga yi sai lu wato ashishi ga ni mun su kwa da lugo mi lo ndo cincin ne de yebo a fe ji kita wani ta uddu ne mata Allah la suha wa le lullu lulwe ni man masa ko ja wani wudde min ne ne lada de kino ya de lada ne lada di shukuru no ko waji gani ku ni man ne so ko ja wani me le dambore zanu ce le dambore me lali ne lafiya da zanu ce je le wa wale a fito dambore amma maciyawa da bane zaman lafiya da jayani sai ci ya miji shi da zanu ce shi na je gyara amma ja ba na ji fu yamanci mi dana ibe rayi re yamanci zan da jajin hajji da yamiri mi dana lagwa re zan da lagwa ware e gwa jingini dana gutu zan da ya gwa gini gutu a ba ni doguwo ko ada ko don ce kwaya. me da ji jibori wallahi me da dangwa wallahi zan da tinji na ko ku ita boyi yadda na wace ni, man na jina ko waga shi yan goga shi tabe zo wa fi ne ga to ya ci jiya wani jiya ni tan doro je gwana no le zo ko wayin ta uddu ne matallahi la tusuha ya gano ni mai ce cin ai ba ga wale ni in mata mufradu allahi mudaf ilayhi ko al mufradu al mudaf tufid al umum wa amma dini ni rabbika fa hadith ko amma ya ibadi na da qur'ano na ne da ya sunna jina ne da wuji ba ta da dikiyo da lagan kuyo ku baiti yabba wabe wucin ayin ki wala ya ce mulu hukumu hatta ta ci ta mai kullu shuruti walmawa ne tartafiya ngai latacin kamu? illa bi wujudi shuruti ha wance fa'i mawani ha wala ya ce mulu hukumu hukumci agumiya hatta ta ci ta mai su ga agumiya kan كل shuruti sharati je والمواني ترتفع ينجمع كون ما دواء kuna ma dawa ngole don wale ga baka te fayne ji wale ga manye fiki wuji bi tatabu'i wal istiqra'i ngalo sharati je ibada da yare dure ne ko ta wale ka na ga hukuncin nungumi da sai ne ga ne ga gumi ci wale yi da bibi madana ebona wajira amfani tsarawin hukunci wa gumiya sai sharatu yi za a fimi yana ji a ma'adabuwa amma kakan hada sharatu ya ko ka hada sharatun zoca ko ma ni umaru labin hukuncin na fimiya misali balin nan tauhidi la ilaha illallah wa muhammadun rasulullah wale kalimatu tawhidi ga dana ka ni kan gole kaliman ne la zalwa aljanna wala za gagwa da nan wala za dai hayatan tayyiba wala ko wala za dai aminci da ne biyu ban be na ne shi be ne ka ni ko de falalanna nan wale so ga shirin tuji la be zo kashi ya al ilmu al-yakinu as-sidqu al-mahabbatu al-inqiyadu al-ikhlasu al-kufru bi taghuti hadda karshe yana ji ma ke lu ya da suko a jiki yayin wace ake jiyan ya shirku ya siri ya yi siri za a bi aya ya soci ya wargi soci ta ko da yana biyu ne wani waji a waji na da kangan waji wa amfanin wale yin balin da suku gama la tauhidi to ya gbọn to gintano to gabba guni tabbatarwa wa ale ga mini shira tuna yadda gintano zukun wa logan ko wa magato alkhairi shi ye ba mazukun wa gudi tasdiku wa ade boya tawhidi wa ma fe na shirka mu wa ma ke da ni mube amma ya jawaru iga zukun wa la ne otu o mo lo tu bi to to ba ti ni yadda shi ma aluya na sukun woga jima to shirka jiko to shirka ta tangi yabo da shirka jiko wani latawi da lafiya wa bai yau sai lala latu musulunci amma shirka ta tangi sukun ne latawi da jikyau latawi da to bogun to shirka jiko ta tangi ma da na jami'in umbuna talibani sallah ko talibani nan ga ke tushi nan sharafi ya gugu ya tu Sau mun gaji mu bezo wa gaji ba so yace o e bai na malamalu bin ya to wa magaji kem na suna ne biyo ne ba kibo e sai wa mana da safi amu ina za ma ne sami ni fa wa rado e ba kana ya tuna ce gwaci na sashi da ci ba na gagu bugu la mu timula kamil la ju ju da shuruti ra wace fa'i mawaniya kace alularin fare ya shiru su ga kuma wani uji ma da ba ma wajen Allah wajen bori giro wajen Allah wajen Allah je wajen kwadare no le mawani uji dana ni wajen Allah je wajen disnare Allah na nufin a'a wa gami muna daga shago hadda zuba ni ma ni ta ga da yawai ke sallanin wala waje wani lokaci ubo wala yaje wa alkibla da naululi tufululi wala lulaji wala kazan gole shirut ne bata da bu wa da shiga daga na wala jama maka da maka da tanoji da sallah ko tanoji da lokaci uwa nan to ko ga agwa hmm, dukkan lokaci da mini sharati ya sallah wa sharati ne bata ga agu yana make kauna ma adabuwa sai mira sunan ngole zai giza guturu dangi ko iza e mai giza guturu ya e bada yi iza e mai giza egun ya turu kiyo turu wushi bo yan dawa gabe ya wushi amma kawai de sababin na ma addini ya jiri nan ngole ma ni wa gandun wa da kiyan wa da gungiya sai misali bayin nan ya wani

to rajawa to tawbatu ne ba ta da sharati shi sharati ya tuba wajibi so yace ko waje annada mutu wasu zubi lugwa wai da ni ga wa da yazo zubi mutu jibiya yana mai yakin halita da burwa ta ya tuba ga to nasuha mas'ala eh, baitiyan gwan a wa man ata bima قد استحق ما له على الامل sai da ko wa man ata dan ga bi bi ma alayhi min amal ye ne wajibi ta ci bo ye tuna qad istahaqqa ma lahu ala al amal lanna waji tabbaci yu ye nu wa lanna je na wa lo tuna gole ko e shi dambo wele da la responsible yayin na-egana gane ene baitin ne gane zane gada jiya yana jin ziniya wani zane is liable yau gane ku amma zane gada jiya yana jin ziniyu na wale ga kayan yau ci gada jiya wucin wala milatu zini na jiyu hmm. misali ẹ̀dà ṣíṣì wọ́n àdàkún wá ẹgbà ní máa kú ní ṣúgbùn wọ́n jẹ́ àkàrẹ̀ àtẹ́tò nù sáwọn ìzàwọ́n ti náà kógún náà rí ìzàwọ́n jáde kí wọ́n tú ń gbá gáza náà káṣí àwúgá kú egwu na wáyé yìí na na e na. kaza na ga jihadi ne kaddar Allah ma sha fa ala a wuli kalin daga ko la ji ganewa ya bane da naji lotu lotu tin confine jurisdiction na gun lotu nan ba ga ji ne ko amma zannan da ko zannan gwadana fa kaga wuji ne ka aliya zannan maji to le ne na kugwana ko to to le ne na kugwana ji amma wuji da izini hukuma na kugwa ne ga zannan da ko zanne gwa ariza na tita na sun ko ba san nocin wari wajen hada lebo yin wakwannan a na gawa maguga daga wajen ya ko? misali da ba gina shi wunde yi amma wuce ba da yi ni wun ya tu ba wuna alfara je min na sai sun jari ni ya tu in ba ga ba gina wuga kashi a ah, wuga ko laji ganewa ene gaga ina ya bane ya guba nini sun ga yi gaga ya gi zagin nan zabagin nan ujiye bayan zagin nan ya gi zagin nan mai zakan yi ko ya gi zagin nan wata ni ba gi na cike ba biyu har tu babu ne ya gi zagin nan ajiye ajiye gidan process sai bakin na yabo pressure na wannan zannan wuzawa guga amma zannan ga iziyo eba nye nzagi nan a mai yin zagin nan lagan ti ya na to gbe oge yin nzagi nan wa we stand yin ba kin ba be mi wa nan mu to ti uji be digange har wa yin zagin na ji ala kare yin zagin na su daga e da ga guga ne ti maguna diwa wo ya da ku awo to mu a a wo ji kiya nan wo wunwa yin zagin na so ama wanda an yi ba ita ta ka takan yi wunyi ba wọ̀gá kíjọ wọ̀gá ajiye na waya yana jiki ne yana jiki ne ba na wani nuna gbẹ̀gbẹ̀ òjì gánà náà in zagin náà na

wacce za kwasun alikawari na wacce ajiyi eh, eh, a katu wagagin na giba yawa layagu ko jani ako? ìdára dé ga a cin ganna ne aga gbagbo shi na gba ebu amfani da tunawa labiya musulmi shi na zane magbo na ji da ni yi da jinjin yi no problem wata misali bayan nan ele bugun da ce bai daga fitiya daga magwalo bare a jeto ta kwa abuna za ku ce bi no ta gba shi bai bufu jikiyo òfin ẹ́ na ó tí òfin ojú òfin gbọ́ ẹbọ́ tẹ̀yí láàdé jí làmbú náà àbí àríyá tó nàíjíríà zàwọ̀ tí dáa yá yíò gbogbo nan ji ta su a gaza shi ba wushen nan a kijin a nan yi wa yabo nan na jiwoji fofofo zai kiyo wula amfani da cube a maye zane jiya ga hanji sai misali town plan akwai lamu ci da ji hanji nan amma za su yi yadda kiyo fai da ba wushe wushe ji ko fai da lakon ce ko ko fai da ji kiyo ko fai da kota? kwata ari zan ce ko ci da hanji accident ya na gagbawo nan zane na ji hanji na yau allah ya bune ga wani ne a nan mu ga yi zawo shi kenan sai ku ba da jiya Kuma jọ lè fi ṣe ẹgbẹ́ tí jẹ́ fíjí so àlẹ́ gan ẹni pátá misali bani, bá ní gbanigaji fushi egbo ya tsoye ci wani egbo fushi na nuji na egan gwacici tiyami su ba kwaye tun gwacici na goya na egbo ya tawiliyo da ya shi ya duni da su kwa fadi ne irin na sayi na muru gan a ne mai gwami lamu na zikin nan wale a ganin ko irin na khalid ibn walid jama'an doci ya da jike jama'a alif za a tsalam tu khalid gumudu mu jama'an doci jama'an doci ya gan sabana sabana ya lo dini woro khalid kifiya kabilan banu juzai mai khalid kifiya wuzawa shi har wake bai ni ko ba a shi ba report ya nabi adabi ya Allah mai a bro ma sana Khalidu Allah ya gwam ya wa na Khalidu jine amma anabi Khalidu ga yabo ne Khalidu na ji ijtihadan tawil madamu to kem na sai na muru ga hatu ibn Abdul ta ta ko ga munafiki wona anabi sa sallam ji gangan kuje kuje riya badr inna Allah tala ala ali bai faka lai mulu ba shi ga gafar lakum a ga umar ga daga nan kuma shi munafiki bai na rusa shi munafiki ne ne ijtihadan ga mala tawili da min yan mawali ne ta bo ba mu yoko wallahi ala na ana eh, baiti kaida annabi ya so shi sai ọmọ sílé mọ̀ sí yìí lẹ́yìn fẹ̀lú mọ̀ náà ìgbẹ̀lú náà lọ́gbàfí mọ̀ mọ̀ náà

wọ́gẹ́ ẹ̀yìn ẹbọ́ wọ́n àjúgùn bó ọgá jíjọ ọgbàgbàta o àmẹ́ẹ̀gá ẹ̀yìn ji ni wọ́n àjíkẹ́ ní tí àjọ́ ọ̀nàzúgún wà ọgbàta ìgbàlígbà ní imi ẹwẹ́ giya shi jẹ́ kàràwọ̀ tí jí àṣínà ní na ẹjí àṣẹ ìjẹba ọdún wọn àjẹba ọdún wọn wọ́n ti àjẹba ọdún òjá yìnbà so yìnbà ba ti nàzúgún lóòlé wọn náà jí ìzẹ̀mí àwọn ẹbú nínú na járí kọ́ dúró kadara ta ji faru a ga wa ya e buwa wọ́n yá kó àmẹ́ẹ̀gì ilé àwútọ̀ àbàtí àti àwọn ẹni ṣe ti kí n wẹ́rẹ́ sí ilé àtúnbá sọ̀kọ́ sọ̀rọ̀ sàwà ní ẹ̀kí ẹ̀kájà ẹ́ẹ́ mọ́sàlá ẹ̀ gbóró bẹ́ẹ̀ ti tàti kó وكل حكم دائر ما التي وهي التي قد أوجبت لشرعية وكل حكم حكم تندند دائر مع التي ويقويقو ويدافندا دنغني بإلوي وهي التي قد أوجبت لشرعية لا ينالو بيتي شريعنا لا الإلة تدور مع الحكم ثبوتا وعدما كوال إلا تدور مع الحكم وجودا wa adaman imana illa wuce ga dabo hukumcin wucin adabo ka illa wucin dabuwa hukumcin wucin adabuwa no le dono ko iga fa wa le ga kai da ga ali ga almashakatu tajlibu taysiri ba ba unga di kidio nge di so ki bo bi mana ba yi ba ya zonzu ko nga ala kasuru yo so ka ba ba ya zonzu da wa kasuru abiya Ba bai bayani wa ma misali ma ni sallah ki wa. nga la sauki ji sallah shi kin bobiyo ni ma na o ga je lafiya ni bai ba wuce madda ba su ku ji sallah shi kin bo abebe wa biya ko ko ma a tsazun da be nga lafiyan azun ya tsara ramadan da nga lafiyan azun ya ramadan haje farilla to ya ramadan ga dauda unji farilla ta ce wa bobe a'a ruwan jiya ne hako? misali a taklifu na yanzu baligi mulki hankali nole na waji baligi ko mani ko wannan ko ko ya zagi jahila ko ya zagu giya weli ko ko ya yi tubiyar kun da zagi hajji kiyo wani wale ya bata alamar kishin nan sai za ji baligi ka kuna za ji baligi mai bi hankali na unga alayen da ci shi wajibi ta ci ubo da daga ji baligi ko ga tun ya ji abuja hadiya ma ji dakan yi a ji ya bane yi dakan yi laji kiya mula ji sallah unga ji wajibi ta ce zane kallafi na amma ga laji mukallafi a zukun ci ji zakan gina waji wajibi ta shigo a no ile ba li yoto na wajin ba da na zukun ga ji waji wai ne rikbe waji bo alillatu tazuru ma alhukum subutan wa adaman ale ga kai dan na gobe saro ya kamu laji kula ya kamu daga na wajiya wannan ga dole yayi noje ji wajibi ta togo bai wala ji ganewa daga na waluya wani?

وكل شرط لازم للآقد في البيع والنكاه والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو أكثه فباطلا فباطلات فعلما وكل شرط شرط دندو لازم للآقد نعال عبا تقول يجعل رمين يجعل كوالي بدجينا filbai'i e baya kuku wani kahi da yawe wani makasidi kan da makasidi shi yaji ba shi ba ta sharaki na jogushe illa shurutan halalat muharrama inda gwa sharaki na ga haramu la jalallina aw aksuhu fa batilati fa alama ko sharaki na hara na lalli bulaje haramu ko haramu bulaje halallina wani sharaki ka'idan ci kokon wacin gayin nan kashi hmm. ebe na hukudu a zunguba a je ke hukudo ke hukudo lannan hmm. hmm? ke hukudo alkawali salamu alaikum ka kyauta allai ma albarka allah alkawali ajiyana tinan ni a shide ni a kuni agreement yuyo yajin zagin na wai ni mai wajin zagin na ni mai waza ne ba mi ayawo mi agwo agreement yo ko da ji wa, so agreement na na naji e bede condition gochi ti bo kan gochi ke yan o ti lobo mun eh condition you you want ake da legal term ne you ne legal draft mo terms eh. you go ni terms ya agreement yi wane ga sharafi na jilawun wa generally wasu ga zuwa alkawari shai dole aufu bil ajin al'ada ka kana masula aufu bil hukudi da gwanin zuwa ebola eh, ya zuwa shahari kawai mamina alamun munafiki budan nomba e 2 ezu na la sharati bi al muslimuna la shurutihim musulmi ya ta ke te sharati wanda wa sharati na ga e alai la ya rabu kwa rabu na je halalli na zakaza ate funana kuyani dubu biyar amma with condition gami ga da mi mi afe da jan amfani biyu fa wuta da yozo n ga yi mi a ṣiga wo ya ga hun so ji majalisu la aka biyo kami ya ga ga roji na ji a ji faro wọn ṣe dole ta ṣi wo hmm? amma ko da kazan waga wai wajin zaki ka zai ni unga eh wato ni ga wuya wai amma on condition udas udas yoyi bora zuwa ka tuji zore wai da shi kawa da wasu misali da kina wani uji waga ya ga eh wata i ya nga kijin unga da ga da waji zo ga waje da waje ko wucin wa kullu shartin lazimin lil aqidi fil bai wal nikahi wal maqasidi daga wala ganewa inda kwace da cin ganin lashe haramu na gani ya min na kuyawe wọ́n yá ní ọkọ́ ǹgọ́tọ̀ ní a ṣí wọ́n tí ǹgọ́ 5 million ẹwọ́ e mẹ́dánná àmá on condition lúgbà yìí fi àbú ìdá february bẹ́ẹ̀zù wọ́n yá ní ọkọ́ dá february ó ti ń gá yìí àpẹ́lò dẹ̀nà ń dójó wọ́gẹ́ ba shi kenan ba Ni ne ka za kuma batan na shi wajen amma za ka zan yin da yaji zaki ka zaji a waya wai on condition jin ma da ya si bela da ya sai ke ba biyu ma shiratin ngalo wazọ jin ma si bi la ya ma kondoro ga take ba biyu fune ki batan ya furi mai shiratin da kijin shiratin na alayi lashe haramu ko ji gane ko sharati shi ma un da zawo ko be lafazi ko be urufi ko be shari'a ka ku ne daga be le sharati na bane ki adi faro fasku na ke yawo bone wani na malayi need to word ga ga shi cuyi be zo kace wasu bin sharati madambo sharati na shi gyanu ga sharati na ga halin da shara ko haramu da shi halalli ne wale sharati na shi batila da ko alaya maza ko ya wajen ko kuku ko shishi wani wale ku sharati ne bata wani giyan nigeria taliban zala kai miyaya ya zama to ni ye miyaya la we amma on condition

da ya ji laga drafin bata nan yadda shiga ya fiye ko ka zaga biya ji za a go kazan ka zaga biya ji ki a ji kazan kan wa ewa kazan biya ne da lokaci kazan kin lokaci kici wa ewa kazan ka ji ki mai sha ya sha alkawali bata a go ji kiyo a ngala ngo ci yan ngo ci wa fe le page ni bo anore amma ku go a page go yi a tare da ji sun ne jo da ne ci da ku ebo ki bo ebo ne pa to ji clear shirutu ne yulu waye to yawo na kuna to yawo na shi na to yawo tuna agwin bitu wani to na ji alaka bai da ne na ko na ji alaka bai ne ta bata agụ ta ya lè ṣe ọlẹ́ àpáta ìkáàkiri ní agọ́wọ̀ tó yàgọ́wọ̀ tó gbọ́ yóò ni. to tamalul qur'atu indal mubhami min al hukuki da tazahumi to tamalul qur'atu aja afani be qur'ani indal mubhami ya bayana ci cibun kuno min al hukuki ya kiji da tazahumi ko ka kuno so ya gubaci wani kina kun to ba pade do shina ede ja afani be qur'ani ko a yake kan aga jiya ce gwarin wakin nonon zaini ya sami ta ce za ga ciwa wani awo to mai shi ya kompiti yana malawa a jitar jiwa na madawa wani misali bayanin nan zagu ba dina zan duwa go wa ya yi sallah ba ta mu masalla ya adi a confident kura ya jin ko ko ma zagu ba na? ẹgbẹ́ nìmọ̀ yẹn gan làbú bàbá kùránù bá yìí ní súnà yìí ní èjì yìí ní kẹzẹkẹzẹ yìí ní lànẹ́dẹ́ ẹnu ga kwàlífà ìtàtìlà lànẹ́dẹ́ ẹnu ga kwàlífà ìtàtìlà ètò ẹjú ìjọ kúránù Ko jù ánà kó Ko misali bá na yẹn gbọ́chá yá kó jù ánà ena mai ya gaji na zugun zane ga yan wuyo zane ga yan wuyo zagu ba ba mai yi da wuce yadda ni doro ya ga amma da yana ga di ta mi ganna na to ga yi za ka zauna da da irin lokaci a jan fani biyo kura ko ji gane ko e ba da yi nuguba e ba mai wa alwaji in ga zane lada zane abin ga musugun in ga zane lada zane abin ga musugun wuzo musugun mu da kriteria nun lati wata kurawa jin ka alim sa sallam ga ajin akala bayin nisa'i wa ya kura ta kani nushu ko jira ko amma ba ni nan waje waje ni ni ko jira ko wace adeji ni oro su ko feji ni ku ba ni ku mu waje fuyi na su lokacin ga lalan do dambo ga ta bani na alim sa sallam ga

a cikin kata wà sí kẹfì gbó now tẹ wà eh? <laughs> na ẹnà wà jàǹfà ní jẹ́ so waji Hmm? hmm? ya nan gada. Hmm? sọ́rọ̀yọ́ pẹ́ ilẹ̀ kó alalimin onye hankali a bane ya ci to sai ci adi zai fa risiti gwacha ga nan bayan da na so nga banona ya ce shi na zugu ya tafe ci kufi babu mota nimbo ko ya gudu mashin bo nimbo ni ta ci yawon ta ci kiyo ta ke ni sannan ga yan wuto sake da zanen ga yan wuto sama ke tanu a madiyar ya gadi kinan ya gadi fulashe tuna kí ké bá ní ilé ké ga ní ráyẹ̀ kriteria zo ga juno yen na ga yin na ji tafi fanni ga no la na ga ga za la na ga yin wuyo ala ga yi ji kula wuto mu to wu ma wen go Dáadú dáadú. Ìgbìlá ohun ìbí láwọn ikú ilé ìwé gẹ́gẹ́ ní no problem tó jẹ́ ìdájí tí wá ní bá dámú wá ẹ̀dà tó tó sún zane ga ya kimi kwalika nan goyin da ya firin so ba ga ne ga alfira faga da littafi na ibn kayyim a kuma ya fi siyasati shar'iyya waje bayani ya yi rina a wasu rauni? to ya SSG to polisi to soja to likali to intelligence officer to detective no le ko aje bukate content yan a turukul ya ebon idea tsaba. na wane ga ajiri bai zagu ba wuta yana wafe lokin bai nan gaci ya wuce ku zamani a nabi sulaimani alayhi salam in zagi zagu ba amagi makundunu ci da ya giye zai ni lagi ya ke giye zai yi a shakara ku da ba anabi sun anabi dawo da zanagan wo zanagan wo anabi dawo da ja ba ku nan ku sai ba ku ci ga wannan to wacce ga ne jiwo ga dai ci ya fada anabi dawo da sai kun da anabi su anabi mani ga ci sai ta gani zanagan wo dai mun wuju zanagan mu ta mun wuyo anabi mani wata yalle ibe wona wuju ba na tsohon wacce ga na zuku ngato alawa ga yabo zano lafiya gardi gardi na tace ni ga an ga na sagu gana yuli kiyo yuya ni ali bi sai ma ruga je wuce tanyi sonne yo yi ma na wuce tanyi sonne ya da luli ala ka ga to ginna na waje go wa we go wa gara na to budda ba ngwa ne wasu jira wa mu da ba zano je wa fili da wani amma wune yin ci kona daga ne mu ya to an ne da ke rutu mu nga ali sai ma no a dictate ji ko to yin zaka zai Eh. alfirasatu kowace gane ako? Mm. ya zaga shi shi wasu gani mini mijo mija zaniya yi kowace yi guba kowace yi guni amma mini guni na waje na zaguba na eh, ya sun nairi ni zaguba eh, kaka kaka zari ko?

muluwayi zanne ganwuyo zanne ganwuyo ta gaji ta a yi za a yi zin na so a jito mini ya goyo kurajin in mai bata to samanin kur'atu inda mubhami min al-hukuki aula da tazahumi hmm. Allah ya samu dace bai tiye shi ba ga gube ya ci manga wa in amala ni jita ma'a wasu ili dawo ma fastani a wa in amala ni ya tungu ba gashi ni jita ma'a na agun ya kambe doji na wasu ili dawo ma fastani a ni magawa jini ni ugbo ya gogoshi tubaga nna wa ya tungu ni yau shi gane ako etungu bagaji mai kiyo mai iri ni dole mu yo na waji ni mini ubo na wato ni na kina ga agada ni na kina misali bayanin nan ya zaga agada masallacin nole ya sunnatun rati ba dabo ko na filayen inda ya tafi ilman zidare na filayen kiyo ya ko bifo zuru ko bifo lasari ko kwarka ta alfaji ko yana biya ta ganin ta zuru wani iri na najin na jiki na tila ne da mura ci ko a murya ta iya masjid ne lasa masallaci ni nan wata guba nan ne a gani yayin na tila yin raci bin nan na waji bifo sallar farilla nan wajiyu ke ba wa gangani da miyayin sallar farilla no wasu ke ba wa gangan bai miya yan tahiyyat limasjidi tahiyyat limasjidi da sunna sunnatun raki bai wasu kiwo wasu ke ba wa kwa misali ni nan biyo ga haji hadisu da wani a sallam ga hannu ya zadayin da kijin bilalu na ko aljanna wana mm. ku diga kiwo ya ce ga kando na ga gwata na wanda kijo mm. wani alulaji ke ɗaya za ci dabo wanda ga da gwata shi wani alulaji ya bo su practice ya yanana wanda mai dangwa zo wuce ci ya sai ta sallayi wuce ji alula wale mutu allah na wajen ba na zuku wula ni wuce ba wa yi mai wa a ji sallah nan ma ke jiki allah nu da ya jin saboda jinsu yiri ni ga mu wudan a ga ci daga zane ji zane a ji umuranin nga ne ne ga tawaful kudumi nan so tawaful kudumi e za ji wani e tawaful kudumi nan da ji nan gani bai niyan yan tawafi yan umuran lawun lauke ba da application ya kayi da nan nga ji mai ciye zaga ibeje na bayan mai fajin ma a nuwa wucin wafo ko laji ganewa ko yin zagi ya ci e ba wọn aṣọ bubulẹ ni ojú ba wọn jikiyar e wọn aṣọ bubulẹ ni ya ba funu ko ní ọwú tí wọn àfọ̀ yá ayélajẹ yẹn jí máa ń gúfù jẹ́ bá káwọn àfúndóró amẹ́rẹ̀ àjẹ́ ìrìn àdùn ìrìn àwọn àdín lóòrò sí yóò ní àrẹ́kú ǹgẹ́ jí máa mùsùlùmí ọmọ ìjùmọ̀ àti wá jíwọ̀ alákùnlé mú tẹ̀lìmì ló fún ẹjùmọ̀ ìwà ìta tí yán gbàndò náàjí báàlì kí na báàlì náà yẹn nẹ́bà tó súnkún oòrùn Wani asa daina ka hali ma da kudu wa? Azan fa a ta zininisa a yi ni ko? Wani atakarar mu Wunna a na ba za ta ta na Fatu Wunna ya yi sa Amadu ku ne? Ebo kai ya yi lausu mu Kayi? Noli Kayi. Amadu ya ma anwaci daga yanzu ko a, n'o, nkombayin, n'uwana, n'alifatanin, da e, aji ma zubar, anwaci Kayi. Daitiyan shi ba ta huta ko. gawa kullu mashgulin fala yushghalu ko mithalu wal marhun wal muzbalu wa kullu mashghulin yandundu na bizina fala yushghalu wa lo da busy wa la tun lo shi dawa wa misaluhu zalu al yana waji kinan waji rahanu na ko yana waji sofanin wal musabbalu min famin famanen na ni na mi, de da bu kubo. ya hashi a goci na fe lakatu mutum na wumi gan na gai ma ne na mai yafi in bugun gabe da hali ngaji kiyo an ga insha Allah na gai mane na mai suke ja ga al mashghulu mashghulu ai na bi da na wa lu bi da bi ma'ana yanda ci ga bi da yanda ci wa jiki yaran wa da la ji din da ci ga kuwa misali rahanu safa ko wanda ne safa da ko jingina malam muhammadu wa gajin mami naira 50 wajen yana ko ga eh báyìí lọ máa dẹ̀rẹ́ àrùn sí ẹ̀mì láàrin gọ́ ní ẹ̀pẹ́ ẹ̀fáwọn jù ó gájọ́ ẹ̀gọ́ wà ya mẹ́rùn gáwọ́ jẹ́ ẹ̀nẹ́dẹ́ wọn kó hansi tí dẹ̀nà ọgájì ọgbà sún gbáǹdà máa kò ní ibi dáná na ìgbáyàn hansi ti na na ko mai zo wajen fahimta yana mai gana ni to handset na zo za a lushe jo wannan ni be yi na ya na gabi da a security da bawa bu security yana yaji mai gare handset na gabi da bawa bu a collateral ba ni na mi ke ga mi ga handset kunya za ngwa ci gwa ti yo wa wa gun collateral ni na wa ke da bizi bi kun a lugulu ba ka na ní bi tí ẹwà gbogbo kí wakafi. kàfí náà kí ẹwà kàfí ó aláyájí wákàfí misali balin nan ne mutuci wata emin nan nuji wakafi ya yi kuyi na jida a diga ci mai gida cabon na mai musulmi nan daga kwaye kujin dondo na dai babu gajin hajjiri madi zana duk yana nan a tare da jikiyar ofisuluhu babon nan kamfani mi na maci ba ka zauna can percent ne wani agaji jina ta ga lawa ɗe me kungi na yanda ya kungi na shiga kibo ne na gaje waka sani mi da yi kone mai kuna kashan na kuwa ma gijiya ma ke lukwariya nga malaye daga masallaci tu masallaci ake waka fiya ni al'ajiru egyptu na walanin zakazan zagawar tsohon to ya bi tun daga lashi har da tuguni esan don domin na feyo dubu dari da damfi ɓagun yau ko? Mm. mi yi ga agreement na najin na dai waga hadiri da ya fiye mi bai daga lajin har da fi guni na waje iko na wada la mai din wacce da lokaci wuce wanda a wace biya na barwa yo a da mashghuli ne wa da ya mashi mashghuli ya bai fiye shi ba guni ci ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن ويطالب ومن يؤدي عن أخيه واجبا zanaga ji lotuye wajibin da ci yaye yiwu na lahurujo wunde iko na wajiki na waje bashi inda wayo taliba wunga gawai wawunan zane ga lotuyen lwet zane ga wagbata ya ko zane ga wagbata on behalf of yeji wuna ko? kuya ba yiwo yana nun wagbata yi wuna zani bayanin nan zangoci ujibata ko? Mm. ne zaunci gibata na suku umadi giyo umadi safiya ne zaun ta hanji safiya na zugun zanen maji ba ta na mapolisi ku ya ni da na ga alikiyar a ga ta ga ade mani zaun ki ya a ga yi mula da aka nan inu mashi na biyan wai wace da ee eh, sai mina yin zagin nasa umarci ta da kirki na a ga yin zagin da na da aka na ba nan da cike da jin a an wace refu prisoner nimbo an wace cike da cin prisoner nimbo an cike daga cuce wani ne mu je ga dajin bayanin nan to a dikin nan gabe police ne jike ne nan a ga wace kenan a ga waya nan wace ah, ga ya kai ga ya ci malani ba nan da gaji wace za wuce jiwa ba ta gaye wakan zan wuta dubu dari da hamsin ne jiwa ba ta nan na selo wo ba ta waya biyo a eh ana ana ji ba ta na ko lori wo ba ta na ba on behalf of zio zan na da gwanin kawun ga dashi wa go to ba ta kazan na wajen na miya wa kai bugo na miya ni wọ́n àyè gẹ̀gẹ́ wà kí jẹun wọ́n jẹ́ àníà wọ́n máa jẹ́ àjí sí yán al'aidu fi baki kalkalbi ya ki wasu mai hudu fi kai adi sun ji alufa wannan wa sannan ga yato ranar wacinin wa goyon wunin eh sai shi gina tun sha ku gina wuce alufa wannan wa a eh amma ka ga wuji ne ga wa ga cikin wuya ba su ko su ko wuya lada wani yana ko wani matsala kamar gasa abin nan bai tiyan shi ba bai gucin shi walwazi da anil ifyani kan wazi an shar'i bila nukurani wata tabi'i wani ko ina na zamu to ya bayan tabi'a ya e zaci gaɗi a belefi na kalwa ziki shar'i deji yo kena kena ke na za ba shi ya biya bile shi nan ebe na allahu subhanahu wa ta'ala un ga ya la un ga ya la jaramu ya wuce degu wole ko yan wuce ya to na ladi to aya waya nan te mo to launga kai yan na je ma ja ko nya can ke misali ya zo na jasa ko ya zugi sanmu ko ya ba mini wuyan yau ya to ya gbo su a ga ga yin nage ma ko nga alwazu alwazu ya tobi an gidi da alwazu ya shari'a yana kawai na wani walisu ma haka fi fika wakari karita ya tali alayhi su

kawai ba zai lega wa kwamfote guyu yadda ci na fiye shela ya gaci gudu daidai ya ruwa kwamfote wa wuce so cici mm. izawa rada al'asaru batalan nazaru bai ciye shi ba gugu tsohon ce walhamdulillahi ala tamami fil badi wal khitami wad dawami ثم الصلاة ما سلام شائئ على النبي وصابه والتابئ والحمد لله يجين بويا تشيرتي على التماي نيكا تغمنا في البريء daga caba katun wal khitami wanda to karshe katun continuously har sai lo mana yi je buya sai ta farko to karshe to zuba to yi gurulu ba ta yi je buya sai ce su salatu ma salami shayi'in salatu ya ce ci bi aminci wuri na gashe ba na wani tabbatu ya alan nabi ya nabi muhammadu wa sabi ya uji wa tabi'i to tabi'i shi Allah ta'ala ka kan jabon nan a sai ci fadi ma na shiga cin bicina

matsalai kiyasu a da argumentin illa da hikima. ko ji gane ku? gama lalata ce ga na shi shari'a ga labici express nan gwaye zuyu ga illa ya zuyu ga kiyo hikima ma na ezan zuwa to bai tita shi wuni na kiyo nga jikin ezan zuwa to bai tita shi wuni nga jikin kasu rubiyo mm. wale walaye wale walaya man faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra ezo to to na wozuna ngadi kibo ngadi ya fi azun bera wole wala e wole wala ya amako ga azun yo fe bago su no problem e na ago wogo la go wala ka wonu ngadi na diki be no ngadi na diki kasul be no da na tin babu wolo to ce ji wala kunta ce kata ko ma ji wala so ma shekatu ja ji kasul be a wona da lo wọ́n àjí kọ́sùrù àti àṣáwọn àjí wọn aláwọ̀ ńgá àjí kí yóò ńgá àjí kọ́sùrù ní ẹ̀nà àjí kọ́sùrù ní kí yóò ẹ̀sùn tù pẹ̀lú owó ojú fíjú ìgbẹ̀nà kó ẹgbẹ́gbẹ́ ìgbẹ̀jú wọn náà wọ́n mẹ́kì ẹ̀ pẹ̀lú ìgbẹ̀ good correction sọ fúgọ́ gà sẹ́yìn Mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. ọ̀gáni hmm. na káàzù dọ́ọ̀lù na ọ̀pọ̀lọ̀ abùkátà yẹn passport hmm. Dole ma dá fíṣẹ̀ wa náà tẹ̀sí àrùkún kẹ́ẹ̀lá mọ́ tún ẹ̀wà náà lọ́lẹ̀ ẹkẹ́ẹ̀sọ̀ tún fòtó na ẹwà bá káàdì oní mọ́jì ajì tí ó bọ́ serious ọ̀dọ́ àṣíkò mọ́ náà sóòdì albani àǹsọ̀ mọ́jì àdúkíọ̀ àgá haramu a mọ́kẹ́ ẹ̀jẹ́ mọ́jì fún àtọ́mọ̀ ìmọ́yìn suna jinagun ìkínà na gan mubahu yonan amma to zai yi hu ya aramu nan to zai yi gun yi mubahu nan ajiye ba na ya famiti nan na lo waje dole waje foto ya can wasa ya ci shi wa rajistu dole ya gawa foto ya can wai wa lo makanta wai wa admission dole wa jikiyo dole wa ga foto wa mura babu wòyí bá ajú òyí ń zàyí ko wèwà wa ẹ̀bẹ̀ ń bá ti ibi ẹ̀mẹ́ tí ọ̀gá foto jí kí o ọ̀gá fòtó wa wà lé gan ní yí wọ́n dá gan ní da ibo wọ́n dá gan ní alùwọ̀sá lè dé yi àdọ̀rú ráṣù yìí káàzẹ̀ yóò tó mọ̀ gan káàzẹ̀ yìí kò yàrá wọn náà pàmì tí kí o yìí ní yí ẹtí hàn nẹ́sẹ̀sì ti ló ìgbàlígbà nínú káwọn ètò yìí tó ń ṣe ètò ìlànà tí ó wà fòtó náà ó ila dane security agent wo un dato course yin je je mne wa photo wa ne wa la criminal wa photo a ibere ko bi fun wa ke je na ya reference alowo yawun ne de le ja ne bo is part of security strategies ẹzọ tó gbẹ́jẹ́ mọ́ láti fòtó wà ní àmọ́jìlá ní ọwọ́ fòtó wà pẹ̀wẹ́ ẹ̀yìn pẹ̀wà yọ́yọ́sọ́ pẹ̀wà dìrẹ́lẹ̀ jìṣì wewa gadi wewa fulawa wa kaza kaza ne kot ne wale kabo ne launci wa ya bo olu jiya olu di talu ya lanu ti wale wa a ga daga no lebe kamera yi na wa ta to ara mu ilwa na eh kala kala yo bi fo fo ba kun ti tubo na ngalo ni ta tin na adabu zifaf ko na shi gunda sun da alalbani la bayani bai tiyaran shi foto wa malu shirin riyadu salihina ya shek muhammad ibn salih usaimi mutala bayani di argumentin zai yi gudun mu babu na bai zai ya yara wuna da rest ke lawan tarebe shirin riyadu salihina Allah Ìbára masu máa ta kan Màtàlí kàkà àdísì náà fẹ́ ne Ní ní mọ́ta tó ti rẹ̀ náà wà fẹ́ ìgbìn títà tó aṣọ àfẹ́ ìgbìn àdánù ti tó ti jí náà kashi. kàṣí. Wọ́n tó gẹ̀ẹ́jì ajé tàbí ọmọ jẹ́ ìgbìn àdánù ti wo. al'imamu su ci kafin littafin a ta dusu bi makin lahi yanzu ya tiye kibo ni mana sakwa jiyuna amma kan wacin na kawai man da ke bida kiburu ne ke bida wujubu ne ke bida riyawu ne ke bida fakaru na malai zake su da ya ce cewa ke rikin da apply mu ta fiye lahi gajin hali kiyo bayan wa ne wasu ne wani ko alhamdulillah jazakallahu khairan mm, ta foro fundoro dana na mai jundana ma'asharatu bin maruf ke bitan biyan foro fundoro yes misali wani sai ga golo wani wani ga wani rufe da na wasu ibayi mai na lauga waje ma'asharatu bin maruf benin cinan yawon fi shi ya kamci yau domin zai kagbon ya kamci na wafe shi ne ni wata kula masa ta su sa biya fulani ga waje biya ni wata ga waje kagwa lawajibu ma al'ajizo la muharram ma ne wani ka'ida nan wani kim na ka'ida wasu yawan fala fudu jari ya yau sun zo sati min sati jazakumullahu khairan sai ci goga alkhairi good observation jazakumullahu khairan

àwọn láàwẹ̀ wajen gowa na zugun wadda sogun katabwa wadda sogun patiwa wadda sogun bankiwa wadda sogun agbanunimwa wafe da wadda kiyo wafe da ga everywhere is same wọ́n na ko igbe ti gba wu yila ko nne ndi ami sun ga jẹun oúnjẹ wọ́n ságì ọgá wọ́n di kí ọ ọgá wọ́n yà kọ́gẹ́ jí ní àbàtàn ní àjí kúskúrẹ sọ̀kọ́ àwọn ní àbàtàn gá àmọ́gà kíjìn ọgbàgbàtàwò yanzu tulbadan ẹgbọ́n na wawanci wajen agbọn nabo àmá gbáyín na ẹ̀dàbẹ́ ṣiṣi wà kíjìn wọ́n wà kíjìn wà ní gíza gún da shi mai kuskure ga jijin of course shi ke o amma wane shi shi yawon yanzu nan bi zai wa jijin tí wá gàbúrú jẹun rí wọ́n ti lágbàdà jẹ́ jù wọ́n ti káò gùrù nífẹ́ ya Ah, wa defend bid'a ci wa defend a ga waya ya kanga ko da ji ganewa amma nan ko ji ba no gino ce mota tudagu ga gido ko ga ko ga da mun ba na ke sun da ke da gino e waye zango ci da be wani wo mace ki gurgudun hali ke mina kan wa to waye wato wa sai ke wa gwan na ganin mm. Allah ka ga biya ji wuce kíwàáyó bàwọ̀gáwà jíkí o àdàngàn hmm. àgọ́ ọ̀gájì ìfà ìbílẹ̀ tí àwọn ọ̀gájì fẹ́ ní yí àká àgọ́wà àyà àwọn ilẹ̀ ìdọ́gbọ̀n ní bí a ti yán dánúwẹ́kì ìgúnwò ìtọ̀sán ọ̀nà ní ọ̀lẹ́kọ́ hmm. ìfìlà fúnjọra kí ìjọ ọ̀rọ̀gbàta o fàlẹ́gbọ́n ìrìn a náà bẹ́ kọ̀nsídà ní kí ilé ìwé security

ngan bani ewon na oto e da wallalo da yi da waye daidaijin na make gwane ya daidaijin ebo na e e bribery na rashi da bribery ya zanen ta na make ku bribery na amma society ya lalace ta babu na a kunga kawo admission ga to ga kai Eh? Hmm. Kago wace ya, inda ci wasa kusa mai wa'azin mota waya to wowa yare, zaɓe zau ga ci mai gudu a tiri za a wuce titi da ci kawai. Kacewa ga to woyi wajen abin da ya wuce Za a ya ji ke an lalata da safuci, So ba ni wace ana ke zahun wani ya zace ana ke gidan na wa wata ya ga wani hmm. ko? Ya ci jibe jiki a nan? Ya A? kala ya tuba ga wula bi awon amma an gwa ga dai tije buga place abu baban an ruciye ga biri wa wakari ta ya tsali a lai na sani ga mani na sun gaji kiyo yau da tuki ne wa zan mu wace da an jiba wa gobe da muka ya ta da practice ya allah wa ba dole yi na ji amfani da subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu